الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة جمادة أولى نشكرة دبو إيدي أن هدو ثلاثين تقوى سجرية wanda ta yi daidai da ɗaya ga watan a biyu ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a inda muke karanta wannan littafin hikbatun mina tarih na ashek Uthman ibn Muhammad Al-Khamis za mu tashi al-mabhasul awwal amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab fi sutur wato takaitaccen tarihin amirul mu'minina Umar bin al-Khattab khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na biyu nasabuhu za mu fara da dangantakansa sunan shi dai huwa umar ibn al-khattab shine umar dan khattab ibn nufail dan nufail ibn abdul uzza dan abdul uzza ibn rayahin dan rayahin ibn abdullah dan abdullah ibn qurti dan qurti ibn razahin ibn adiyin ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr wa fihirun min quraish ku duba dangantakan sayidina abubakar mu koma can wajen sayidina abubakar shafi na 37 shafi na 37 almabhasu thani kenan abubakar siddiq 37 an ga nasabin sayidina abubakar ku duba sunan sayyidina abakar a can abdullahi bin usman bin amir bin amr bin ka'ab ibn sa'ad ibn taimin ibn murrata kun ga ibn murrata bin ka'ab nan wajen sayyidina umar kuma ku duba ibn adi bin ka'ab kun ga adi bin ka'ab can wajen Abakar daga murratu bin ka'ab sai bin lu'ayyin sai bin galib binu fihir sayyidina umar ma adiyu binu ka'abin binu lu'ayyi binu galib binu fihir kunga kuma wa fihirun min quraish kunga suna da dangantaka da yan uwantaka a can sama a wajen kaka na wajen na na, nabiya suna da dangantaka yan uwan juna ne na jini ina fata an gane ko azwajuhu matayen sayyidina Umar da ya aura a rayuwarsa na farko akwai Zainab bintu Maz'un na biyu akwai mulaikatu bintu jarwal na uku akwai ummu hakimin Bintu Lhari. na hudu akwai atikatu bintu zaidin akwai na biyar ummu kulthum bintu ali ibn abi talib na shida akwai jamilatu bintu asim na bakwai akwai qaribatu bintu abi umayya wani zai ce ya sai dina umar yake da mata har bakwai eh ya auri waɗansu ya sake waɗansu ya auri wata wata ta mutu ya replacing inta da wata ina fata an gane ba wai duka bakwan bane ya zauna da su a lokaci ɗaya mutum yana iya auren wannan ya sake ta ya auren wance ya sake idan aka zo ba da tarihin shi sai a ba da tarihin matan da ya aura a rayuwansa amma ba wai dole bane bakwai ɗin ne ya zauna da su har ya mutu a wannan lokacin a'a ina fata an gane ko yawa mutum in dai a irin zamanin mu ne akwai wanda za a kama ka mai mata ashirin a yanzu din nan ina fata an gane ko mai mata ashirin ashirin da biyar goma ya aura ya sake ya aura ba kai shekara ba ya canja ya ta wannan aikin kenan to ana kawo tarihin irin matan da ya aura ai za mutum ya auri mace ya sake ta ya kawo wata ko kuma ya auri wata ta rasu ya auro wata a madadinta amma idan aka zo tarihi za a ce mata kaza ya aura ga uwar ƴaƴan shi kaza da kaza da kaza da kaza ina fata an gane ko Allah wanda ya sa mu dace sannan akwai auladuhu akwai azbukur bangaren maza ƴaƴan shi bangaren maza na farko akwai zaidu al-akbar akwai zaidu al asrar babban zaidu da ƙaramin zaidu shi yasa mu a sunayenmu idan kana so ka sanya sunanka ƴaƴa duka muhammadu sai ka sa muhammadu al-awwal muhammadu sani muhammadu salisu sa rabi'u Salisu Salisu ai duka muhammadu ne ina faye a ce wannan shine na farko wannan shine na biyu amma a su sa muhammadu al-akbar da muhammadu al asrar da muhammadu al-ausat na tsakiya duk suna sawa na ka samu yaran duka muhammadu ne amma wanne ne muhammadu ka ce muhammadu akbar Wanne ne muhammadu muhammadu asgar haka za ka tar ina fata an gane wannan shi ne zaidul akbar da zaidul asgar biyu kenan akwai asim uku akwai abdullah هدو أقوي عبد الرحمن الأكبر أقوي عبد الرحمن الأوسط أقوي عبد الرحمن الأصغر أقوي عبد الرحمن ببان عبد الرحمن عبد الرحمن نسكيا عبد الرحمن كرمي دكا إنا فاتا سي عبيد الله سي عياد عياد بانغاري مزا كينا ناو ني مزا يا أنشي مزا ناو كينا نعم زيد الأكبر زيد الأصغر عاصم عبد الله عبد الرحمن الأكبر عبد الرحمن الأوسط عبد الرحمن الأصغر سي عبيد الله سي عياض ترى وجم ما كافى الإناث أكوي حفصة وند من زال صلى يا أورا أكوي رقية أكوي زينب أكوي فاطمة Musa a ‘ya'yan manzon Allah ma akwai Ruqayya, akwai Zainab, akwai Fatima, to shi ma haka ya sanya wa ‘ya'yan shi suna radiyallahu anhu arbahu. islamuhu tarihin musuluntan shi a takaicen taƙaicewa qala Ibnu mas'ud abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah wan yadda da shi yace ma zilna ba mu taba samun a izzatan ba mu taba jin kanmu cikin ɗaukaka da izza ba منذ aslama umar tun lokacin da sai na umar ya musulunta to daga lokacin muka samu firidom da izza da ɗaukakan da ba mu taɓa samun irinta ba ina fata an gane ko wato tun lokacin da sayyidina Umar ya musulunta muka ji mu izza ba wanda isa ya takale mu da duk masu ce za su taka musulmai a a irin talakawa sababbin musulunta tun da Umar ya shigo shi ma suka ga ya shigo suka ce ayya al'amari ya baci al'amar ya baci yaya za ka taɓa wani eh kai addinin da Umar ya shiga ne face a to ka zo ka zo faɗa suka gani dan ƙungiyar gurufin ɗin umar ne sai kaga kawai mutum ya yi kwana ya zo zai ci zarafin wani talakan musulmi ko zai ci zarafin wani musulmi saboda bayi da galihu da an ce masa kai na tallaye ka taba shi yan gurufin ɗin umar ne sai ka ji kawai mutum ya yi noke ya juya ya tafi in ji abdullahi ibn mas'ud kenan yake ba da wannan shaidan. ina fata an gane ko wannan shaidan ka duba ta rawahul bukhari kitabu fada'il sahaba a littafin da yake bayyana falalan sahabai babu Manaƙibi umar babin da yake bayani akan falalolin umar hadisi na 3684 kitabu manaqib ansar babu islami umar hadisi na 3863 wa aslama umaru da 40 rajulan a list ɗin waɗanda suka musulunta mazaje na umar shine na 41 shine a jerin sunaye wanda suka musulunta a maza na ɗaya shine he na biyu wane wane sai umar ne na 40 da ah, na 41 wa ihda asharata imra'atan wato bayan mata kuma ah, sun musulunta an samu mata a list wato ah, goma sha ɗaya ina fata an gane ko yawa wato umar shine na 41 a jerin maza sai da aka samu maza 40 daidai da mata 11 suka musulunta wato mutum 50 da nawa kenan in an hada maza da matan to sayyidina umar ne yazo na 52 kenan in ka hada har da matan amma zallan mazaje shi yazo a 41 shi yazo a na 41 kaga akwai wanda suka riga shi da yawa kenan ina fata an gane ko wannan shine a wace shekara sayyidina Umar ya musulunta fi sanati sadisati min al-bi'tha a shekara ta shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a bayan shekara bayan bayan annabci eh wai bayan annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kuna rike tarihin nan sosai bayan annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara shida sai dai Umar ya shigo musuluncin na ina fata an gane ko sai da manzo Allah ya shekara bakwai ko a Makka tukuna bayan sai da sai Umar aka hijira aka da Madina Mulazama mulazamatuhu linnabi sallallahu lizimtan shiga manzon Allah sallallahu Umar yana lizimtan manzon Allah da'ima hujja a bisa haka an ibn Abbas Abdullahi dan Abbas Allah yarda da shi kala ce wubi a Umaru ala saririhi wato an ɗauki sayidina umar aka sanya shi a gadon jinyan shi lokacin da abu lu'ulu atal majusi ya farɗe shi da wuƙa. jini yana zuba hanjinsu sun fito aka ɗauki umar aka sanya shi a kan gadon jinya eh, fatakannafahun nasu sai mutane suka zagaye sayidina umar ya du'una suna ta masa addu'an Allah ya bashi lafiya wa yusalluna suna ta masa addu'o'i daban-daban qabla an yurfa'a kafin a ɗaga shi inda yake wa ana fihim abdullahi dan abbas yace ina tare ina cikin waɗannan mutane falam yaru'ni illa rajulun wato ban tashi ankara ba sai na ji kawai wani mutum kawai akhizun bi mankibi ya dafa fada ta haka ta baya sai dan an tsorata kadan ina juyawa fa idha aliyun sai naga sayyidina aliyu ne tarahama ala umar yayi ta neman ma Umar rahama yayi ta yi ma sayyidina Umar abin da addu'a yana neman masa saukin Allah da gafaran Allah da rahaman Allah da kuma fatan Allah ba shi lafiya wa qala sai sayyidina Ali yace ma kallafta ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bi misli amalihi minka wallahi ya umar babu wani wanda Allah maɗaukakin sarki ya bari a doron ƙasa da nike sha'awan ummutu ungamu da Allah da irin ayyukansa irin a irin ka ya umar ina fata an gane ko wato babu wani bawan Allah da Allah ya bari a bayan ƙasa wanda nike fata ni aliyu ummutu ungamu da Allah da irin ayyukan wannan mutumin irin ka umar ina fatan in mutu in tarar da Allah ina mai irin ayyukan ka Umar babu wani doron ƙasa da Allah ya bar mu wanda nake sha'awa in koyi da ayyukansa irin ka Umar kuma in mutu in gamu da Allah irin ayyukan su irin ka Umar ina fata an gane ko yace wa aimullah na rantse da Allah in kuntu la azunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaika na rantse da Allah ina kyautata zato ina da yaƙini Allah zai haɗa ka da abokananka guda biyun nan shine manzon Allah da sayyidina Abubakar da suka gabace ka ina sa rai Allah ubangiji ya haɗa ka da su domin a raye kuna tare ba kwa rabuwa duk inda aka ce ga manzon Allah zaka ji ga Abubakar da Umar a tare da shi ina fata an gane to ina kyautata zato da izinin Allah Allah zai sada ka da sahibanka guda biyun nan wa hasibtu anni kuntu asma'u domin kullum a rayuwata nakan ji annabi sallama ya kulu yana cewa zahabtu ana wa abubakar wa umar wa dakhaltu ana wa abubakar wa umar wa kharajtu ana wa abubakar wa umar sayyidina ali yace ina shaida kullum manzon Allah in zai magana za ta ji ya ce na tafi ni da abubakar da umar na shigo ni da abubakar da umar na fita tare da abubakar da umar to yadda kalli zince su kai da abubakar da umar to ina sa ran in allah da Allah zai haɗa ka da sahibanka domin sun tafi kai ne na ukun da zai je ya tarar da su kuma Allah yanda ya haɗa su a duniya a dunkule su ukun nan haka nan ma a makwancin su a kabarburan su su uku din nan haka aka binne su kuma haka za su tashi aljanna tare da izinin Allah Allah ubangi ya sada mu da su fadailuhu falalolin sayyidina Umar ikhtilaf a wajen yan shi'a duk waɗannan fa ne baƙaƙin kafirai ne su ne Allah ya haɗa manzon Allah tare da su a rayuwarsa duk inda yake har ya mutu su ne Allah ya haɗa su da shi a wajen kwanciya a kabarinsu su su ne kuma Allah zai da su gobe kiyama wannan hankali ma zai karɓa zai karɓa ba fadailuhu falalolin umar umar yana da falaloli masu ɗimbin yawa ga sunan har hudu hadisai suka kawo mana falala ta farko an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairata Allah ubangiji yarda da shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce laqad kana fima qablakum min al-umam muhaddathun wato a cikin magabatan ku da cikin al'umomin da suka gabace ku akwai waɗanda ake maganan su na alkhairi da kirki fa in yakun fi ummati ahadun in dai har akwai mutum ɗaya cikin al'ummata ire-iren waɗannan mutanen to fa innahu umar manzo Allah sai zai ce to umar umar ne ina fata an gane maganan shi ta kai ko ina darajan shi da abin nan shi hadisi na biyu an abi hurairata radiyallahu anhu qala abu hurairata Allah uban yadda da shi ya ce bainama nahanu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz qala sai manzon Allah sallallahu alaihi yace ya faɗa musu bainama ana na'imun manzon Allah sallallahu wata rana ina cikin bacci ra'aitu ni fil jannati manzo Allah sallallahu alaihi yace sai na ganni a cikin aljanna ina cikin aljanna ina shawagi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci yace yace fa idza mar'atun sai na ga wata mace irin hurul ini dinnan a cikin aljanna ta tawadda'u tana alwala ila janibi qasrin a jikin wani irin makeken gida mai alfarma irin na fada dinnan na kuna gidaje masu daraja fakultu sai na tambayi mala'ika na ce liman hadal kas ka wannan palace din nawaye ne wannan fadar haka gidan sarautar nan nawaye ne haka talu sai suka ce mun li umara na umar ne wato da na ga wannan matan tana jiki na ce to fa zakartu ghairatahu sai na tuna kishin umar fatawallaitu mudbina sai na sauri na koma na tuna kishin Umar kada ce an kallan mai kurul inisa akwai kishin iyali shi yace ana ce mun na Umar ne in ji manzo Allah ba za haina ya haka sai kishin Umar ya fado mu da makamantansu manzo Allah yana ba su labari har da Umar din fabaka umar sai umar ya fashe da kuka ya ce haba wa kala ya ce haba ya rasulullah a alaika a garu ya rasulullah in ma zai yi wannan kishin kai zai yi ki kai mu zai yi ma kishi ya rasulullah eh? in akwai wanda zan make don ya abin da ya rasulullah ko in yi kishi in ji haushi ya kallon mata ya rasulullah irin ka zan yi ma haba ya rasulullah sai sai na umar ya fashe da kuka ina fata an gane Allah ubangiji ya yarda da shi dama 'ɗan aljanna ne ba tantama an bashi an mai albishir tun kafin ya mutu na'am hadisi na uku an Anas ibn Malik radiyallahu anhu hadisin Anas dan maliku ne Allah ya yarda shi wadancan guda biyun duka Abu Huraira ta ne ya ruwaito su wannan na ukun da zai fayyace mana falalan Umar hadisi ne da ya zo daga Anas dan maliki khadimin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'ida Uhudan ya hau saman dutsen Uhudu da shi wa Abu Bakrin da Abubakar na ukunsu Umar na hudunsu Usmanu faraja fabihim sai dutsen Uhudu ne ya girgiza da su kawai ya kada kana sai manzo Allah ce usbut kai tsaya usbut Uhud kai Uhudu tsaya fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani yace baka san waɗanda suke kanka din nan annabi ne da siddiqi da shahidai guda biyu ba hmm? Abubakar ne siddiq umar kuma shahidani ne domin sun yi mutuwan shahada dukkansu an kashe su ne ina fata an gane ko to dama su ne muke fatan Allah ubangiji ya hada mu da su wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada sai was-salihina din muke fata a samu a ciki wa hasuna ulaika rafiqan to kaga dukkan ne yasa aka ware abu eh, Umar da Uthman aka ce shuhada domin bayan manzanni in ji manzon Allah sallallahu duk babu wanda ya kai imanin Abubakar shi yasa zo da second rank bayan annaba dama sai siddiqai to Abubakar domin tun a zamanin kafin manzon Allah sallallahu ya rasu ya ce da za a auna imanin musulman duniya a wannan lokacin a sa shi a skeli a ɗauko na abubakar shi kaɗai a sa a skele sai na abubakar yarin jayi waɗancan to shi ya sa aka ba shi rank ɗin siddiki bayan manzon Allah sauran kuma aka ba su shahidai dukansu sai salihina ina fata an gane ko to kaga wannan falala ce na hudu an sa'ad bin abi waqas sa'ad dan abi waqas ne Allah ubangi yarda da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ihan ihan yabna al-khattab wallazi nafsi biyadihi kaman mun yace a ah, kamar ihan inna wata kalma ce ta wanda ake faɗanta ta jawo hankalin mutane don su saurari kamar ka ce kamar ka ce haba umar bin al-khattab kenan wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da Allah da rai na ke hannunsa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaki yaka shaytan wallahi shaydan baya hada a hanya ɗaya da kai umar sam matukan ka hau hanya kana tafiya to shedan in ya kamo hanyar ya hango ka illa salaka fajjan ghaira fajjika sai shedan ya sake hanyar da ka biyo ya laɓe ya kama wata hanya can ya canja ta kai da shedan da ku gamu a hanya ɗaya ba zai baya taba yiwa umar manzon Allah ne ya bada shaida haka sayyidina umar yake in ya kama wannan hanya na sai in ma akwai shedani akan hanya to laɓewa zai yi ya gudu ya bar inda umar yake canja wata hanya can ya bi wata can ina fata an gane ko malaki ka shaitanu salikan fajjan qattu Shaidan bai taba ganinka akan wata hanya kana tafiya shi ma yana kan hanyar ba face illa salaka fajjan ghaira fajjika sai ya bar wannan hanyar da kake kai ya kama wata ya canja hanya haka ba sa haduwa da shaidan a waje daya shi yasa akwai shekaran da yan shi'a suka zo haji to za su shiga ta baki'a din a masallacin manzo Allah ta baki'a kofan da take kallon baki'a daga babul malik sai baki'a babu salam kai babu salam ta inda ake shigo in za a yi ziyarar manzo Allah a fita ta babul baki to sai wani dan shi'a sai ya zo ya ce shi ai baya shiga ta wannan kofar aka tambaye shi ya ce a akwai umar a kwance a wajen sai wani ahlus sunna ce ai annabi ya yayi gaskiya yake dama shedani baya bi ta hanyar da Umar yake annabi sallallahu alaihi yi gaskiya bai bi a raye ba haka nan baya mutu ma shedani ma baya bi ina fata an gane ko Allah ubangi yadda da sayyidina Umar fara yadda a gare shi ta inda za ku gane wannan din akwai wata rana sayyidina Umar ya shiga gidan manzon Allah ranan ranan sallah yan mata suna kiɗa suna kiɗa suna wasan su suna kaza sayyidina umar na lekowa suna jin takun sayyidina umar ne zai aka arka rakat aka shuru sayyidina umar shuru ake amma sayyidina abakar da ya shigo suka ta su yan musu faɗa ya musu faɗa tukuna suka suka tattara za su ka sai annabi yake bar su yau ranar murnarsu su ne can su kayan su amma in sai dina umar ne ai ba wai takun shi ake ji daga can kaga an an arce an bar waje da yawa ina fa ko a masallaci gaban manzo Allah in sauran sahabbai can waɗansu can suka san dina Umar yake yana cikin ni zaka ji maganar da wani zai yi in dina Umar baya nan ba a yin ta in dina Umar yana nan akwai wata rana manzo Allah yana ba da darasi yana zanda sahabbai wani a tsaye yana tsaye ta can yace sai na ji wata tsakuwa kawai a kai na kwasa haka sai na ga na gomar ki zauna tsawon zauna yanzu Allah yana karatu kana sai can ina fata an gane to yana da wata bulala na ladabtar da mutum zai abin nan cikin fiɗa mutum a zamin ina fata an gane kowa shiga ta yi ta yi shi yake shi yasa yana musuluntan nan ma malam yana musulunta sai ya ce yau yau za a fita a zagaye makka ana kabbara a san musulmai suna nan sai kowa ya ƙurai sha mushirkai kowa ya gudu ya ɗau eh, ya ɗau kibiya yana fitowa in ya ga umar ya kaga ya silale ya koma sai dai ya rufe kofa yana ta lekawa ta abin nan din nan to haka Allah Ubangiji ya yi shi radiyallahu anhu wa arbahu abu na gaba mataki na gaba Umar umarul mulham al-ilham Allah ubangi yi wa sayyidina Umar ilhama ilhama shine abu mai kaman wahayi ba wahayi ba Allah in ya jeho mai tunanin abu a zuciya ya faɗe shi sai kaga aya ta saukata ta yi shi sai kaga aya ta goyi bayan abinda ko ana wani abu ne aka zo aka nemi ra'ayin Umar ya bada shawara to sai kaga an jeho masa wata irin shawara a zuciya da ya faɗe ka ana tashi sai kaga aya ta sauka an jima ta ta yi magana akan abin da ya faɗa ɗin wannan ya faru an ka mana misalai guda uku a takaicin takaicewa kamar yadda malamin ya faɗa qala umar sayyidina umar da bakinsa yace faqtu rabbi fi talatin na dace da ayoyin ubangiji na cikin abubuwa guda uku na farko faƙultu ya rasulallah akwai wata rana da na zo na tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa masa na ce lawitta khazna min maqami ibrahima musalla ni ina gani ya rasula ina da shawara da mu rika ɗaukan bayan muqamu ibrahima inna in aka yi ɗawafi a zo bayan muqamu ibrahima inna a rika sallah mana da ba a yi sayyidina umar ya suggest yace ina gani ina ba da shawara da da yana da kyau in an yi ɗawafi a rika sallah a bayan makama ibrahima ba a daɗe ba ana barin wajen sai aya ta sauka wata min makami ibrahima musalla sai Allah ya ce wa annabi ku rika rikan bayan makamu ibrahima kuna sallah anan kaga ya dace yana faɗa sai aya ta sauka ta zartar da abu suratul bakara aya ta biyar sai na biyu wa ayatul hijab ayan nan ta hijabi sayyidina Umar ne ya kawo shawara yace qultu nazo na tarar da manzo Allah nace ya rasulullahi ya kai manzo Allah law amarta nisa'aka an yahtajibna ni gaskiya ina da shawara da ka umurci ka nan su rika sa hijabi su rika sa hijabi kafin fa a saukar da ayan hijabi fa innahu yukallimuhunna albarru wal fajir domin kowa yana ma duk ba su mata magana akwai fajirai akwai na kirki akwai marasa kirki duk su zo kai kaga sun shiga wajen su suna musu magana matan matayen manzon mu kaman gaddawan mutum a ce matan malam malamin mu ne sai ta shiga wajen su kawai sai da amara ce ni a gani na akwai na kirki akwai marasa kirki da ya kamata a rika sa a rika katangance su tsakanin su da maza ba ko ni jig and jack zai rika shigan musu ba yana faɗa kawai fa nazalat ayatul hijab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ko yudnina alaihinna min jalabibihinna sannan kuma Allah ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i duk abinda za ku nema a wajen matan manzo Allah ku tambaya ta bayan kofa ku tsaya a kofar gida ba shiga daga yanzu su kuma in za su fita su rika sa hijabi da matan musulmi ma duka to kaga wannan muwafaka ne yana faɗa sai aya ta sauka na uku wajtama'a nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati wata matan manzo Allah sallallahu sun haɗu saboda tsaban kishi irin na mata idan yan bababa wannan ta babe da wannan ta babe da wannan manzon Allah dai suka sashi a gaba har manzon Allah ya ya kaurace su ya kaurace musu kai ya je ya bar su ya je ya huta na wata ɗaya. har ya hau dan wani gidan saman shi can malam ya faɗa mana ya tunatar mana da shi a lecture shed Dr. Alhassan Sa'id da ya zo nan ina fatan an gane ko da yayi kwana 29 ya dawo din masu na cewa oh, ya dawo wanda ya ce wata ɗaya ce ai kwana ashirin da tara ma wata ta irin wannan ɗin na umar abun ya ba shi haushi faƙultu lahunna na je na tara matan manzon Allah ya buɗe musu wuta sayidina umar yace kai manzon Allah za ku haɗu gaba ɗaya ku yi waye kun matsa mai ku yi kaza har manzon Allah ya je ya ƙaurace ya ƙaurace muku na wata ɗaya to asa rabbuhu ina tabbatar muku in ubangijin shi ya ga dama in fallaka kunna idan har manzon Allah ya sake ku ya sake ku to an yubdilahu azwajan khairan min kunna Allah zai musanya masa da waɗansu matan wanda suka fi ku alkhairi ina fata an gane in kuna takama ku zaurawa ne to muhsanatin mu'minatin ko yani ayan an kunna menene azwajan خيرا من كنا مؤمنات مسلمات qanitatin ta'ibatin sanid عابدات سيبات wa in kuna takama ko zaurawa ne to Allah zai musanya masa batin da suka fi ku ina na aiki kina eh, zagaman ke budurwa ce aure ki to wa abkaran ya bashi yan matan ya bashi zaurawan wanda suka fi ku daraja to shi yasa Umar yana faɗa yana musu faɗa yana faɗa wannan kawai sai ayan ta sauka exactly yanda ya jero kalmomin shine asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna mu'mina muslimatin gashi nan aya suratu tahrim aya eh, ta biyar kun ga Umar Allah ya masa ilhama ilhama ita ce zuciyanka sai ya ce kayi kaza ko kuma ilhama ita ce kuna zaune hai zuciyanka ta ce kaiwa ne kun san wani abu eh mu bar nan ku tashi mu bar man jikina bai bani ba to wata ilhama ce ta zo ma jikina bai bani ba ana tashi din kuma sai kaga wani abu ya faru a wannan wajen ina suke danan suke ina suke danan suke to kun ji ko eh, tunda na zauna jikina bai bani ba ina fata an gane ko kuma kuna wani abu kuna ne wata ya ce wani eh wannan gidin ka sai wannan filin ka bar wannan bar wannan gaskiya ka sai wancan kana saya kana gini kuma haika ji wancan aikan titin gwamnati ne <laughs> wallahi ma mala ko ta zo ta ta da jama'a duk ta rusa ce inna lillahi na gode ma wani ilhama to irin wannan abun ba wahayi bane amma Allah ya kan sanya irin wannan a cikin zukatan waɗansu bayinsa ina fata an gane to sayyidina Umar Allah ya masa irin wannan sosai sosai a ah, istishhadu Umar shahadar Umar kutila umaru amirul mu'minina ala yadi abi lu'lu'at al-majusi an kashe sayyidina umar amirul mu'minina a ta hannun abi lu'lu'at al-majusi haifu ta'anahu a ta hanyar soke shi karke shi da yi da wuka wa huwa yusalli al yana yin sallar alfijir fin yana jagorantar mutane sallar safe na alfijir ta'anataini wato abin nan suka biyu ya masa bi khanjarin masmumin da wani irin hanjar hanjar shine wuka wanda ake rike kotansa a tsakiya nan tsini nan tsini ana ana suka ta haka ana suka ta haka to kuma sai da aka sanya ma wukan dafi dafi sosai yanda in ya samu contact da jini ma kawai ya isa to suka biyu yayi sai wa sayyidina Umar amma kasa sosai Allah ubangiji ya karbi sa wa qala Umar yayin da shi wannan din aka zo ribibin kama shi ma malam to ina jin sai da ya kace sahabai in ban manta ba uku zuwa shida in ba uku ba shida na manta tarihi daidai wajen adadin wanda ya kashe sannan daga ya kashe kansa ya sauri ya kashe kanshi shi ma umar dai yana cikin jimamin wannan raɗaɗin guba ta rarike shi ta abin nan yayin da aka kawo masa labarin wanda ya kashe shi ƙala sai sai dina umar ce alhamdulillah na gode wa allan da alladi lam yaji alƙatili musulman. na gode wa allan da ya sanya makashi na ba musulmi bane yuhajjuni inda Allah bi sajadatin sajadaha wanda inda musulmi ne to da zai iya kafa hujja da wata sujadar da zai Allah yarda da ita saboda musulmi wataƙila sayyidina Umar abin da yace wataƙila idan musulmi ne to akwai wata sujadan da yawa Allah Allah ya yarda da shi ya yafe wannan abun amma tun da dama ba yahude ne kafiri ne to gara shi dama su suka fi cancanta su ɗauki zunubai can ya gode wa Allah da saboda tsaban kishi da ƙaunan ɗan uwan shi musulmi saboda nauyi da bala'in wanda ya kashe musulmi ballantana khalifan manzon Allah irin ma Umar to yace na gode wa Allah da bai dora wannan bala'i da nauyin nan ga ɗan uwana musulmi ba ina fata an gane ko to wannan a takaicin takaicewa shine abin da ya shafi a sayidina umar kuma gashi muna gama daidai wannan gabar aka kira sallah to almabhasu thani din nan irin manya-manyan events manya-manyan abubuwa da suka faru a zamaninsa za mu fara da su a sati mai zuwa musamman ma mauki atul yaƙin yakin kadisiyya za mu ji shi gadan-gadan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amma yanzu mun mun ji nasaban sayidina Umar mun ji adadin matansa mun ji adadin 'ya'yansa mazan da matan mun ji musuluntan shi mun ji falalolin Umar mun ji yadda Allah ya masa baiwa ta ilhama mun ji kuma daga ƙarshe yadda ya mutuwan shahada waɗannan sun isa mu a yau insha Allah sati mai zuwa za a shiga yaƙe-yaƙe sai a ɗaura ɗamara tun yanzu ranar laraba ɗin nan za mu tafi yaƙin ƙadisiyya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah Ubangiji ya mana albarka ya yarda da waɗannan bayin nasa ya ƙara yarda a gare su Allah wani ya sanya mu cikin masu ƙoƙarin koyi da su da matsansu da sifantuwa da ɗabi'antuwa da ɗabi'unsu kuma Allah Ubangiji ya haɗa mu da su a gobe kiyama wajen zama ɗaya a cikin aljanna bisa ƙauna da soyayya da muke nuna musu Allahumma amin fa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh